ka haɗu da mamaci a cikin mafcinka kuma abin da ya faɗa maka ya zama gaskiya ko a daga su a halam ne akwai abin da yana zama a daga su a halam shine yaye-yayen mafarki wanda ba gaskiya ba akwai abin da tabbas hakan da gaske ne ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin su kitabun ruhu cewa kwarai da gaske idan mutum ya mafarkin mamaci da gaske ne ya haɗu da shi ranka ne da ransa suka haɗu in ya maka magana da gaske ne ya maka sadaka ba mu ci gaba a daidai wannan gaban da yake ce ma mutumin ya je gidan mahaifiyar tasa yana gaya masa inda gidan yake da sauransu hakan yana faruwa waƙi ya nuna haka saboda akwai wani mutum da ya taɓa mutuwa bayan ya mutu sai aka zo ana rikicin gado kun bayanta? to da aka zo ana rikicin gado akwai takardan da inda za a ganta za ta kashe wannan rikicin kuma shi wannan mamacin shi kadai ya san inda yawa ya aje wannan takarda an nema sama da kasa ba gani kuma an san tabbas ya bar takarda amma sai dai mutuwar ta masa mufaja'a ta masa zuwan bagatatan sai mutu ba tare da ya ba ma kowa wasiyar wannan takarda ba wanda da takarda za ta bayyana rikicin nan zai kare tas yau ake ta rikici gobe a yi jibi a yi za a shiga kotu to kowa bai da hujja ɗaya daga cikinsu wata rana sai ya kwanta bacci sai mafarkin wannan ɗan uwan nasu da ya mutu sai yake ce masa na ji kuna ta rikici a kan abin da na bari to akwai takardan da na bari yana nan a waje kaza waje kaza in kaɗa za a gan shi ku je ku warware wannan rikicin ya ce ina gari na wayewa yana duba wajen kuma sai na ga takardar <laughs> ya ce kawai sai na ga takardar shikenan ana zo ana duddubawa sai rikici ya kare to yana faruwa tabbas yana faruwa haƙƙan yana faruwa saboda ruhi ne da ruhin mamata da wanda ba mamata ba Allah ya tabbatar da haka a cikin suratun zumar Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati mi qada alaiha almaut fayumsiku al-ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin bi liqaumin liqaumin ya'lamuna ina ga haka ayat take ko liqaumin yuminu to anan